tsafta in kana so ka ci arziki haka mutu ba gane asirinka ba yawaita wannan kai mu boye kai izawi izawi eh, ko mu kwana ne kai kwana ko in kana so asirinka ya ruhu a kasa gane ya kake yi ka yawaita la ilaha illallah ka yawaita cewa subhanallah da ita kowa ke cin arziki duk kowa arzikinta ne yake ci to kaga a zo rabo shi yasa ka ce bayan ka zo kwanciya kowa ya kwanta bacci ka zo ka ce subhanallahi so 33 alhamdulillah 33 ka ce Allahu akbar so 34 kai shuru daga nan ba wanda zai ga bayan ka insha Allah ta'ala kai ka aka gama rayuwar ka ba za ga asirin ka ba zai tono ba to wannan nuhu ne fa ka kalli annabi nuhu shi ya gaya ma sa kun san dai yanzu mutum in zai mutu in duk shike da duniyan nan wa zai ba yanzu sarkin duniya in zai mutu inda haliwa zai ba a ci gaba da sarauta ko nan da muka zo yanzu muka yi magana karatunmu na jiya ka kalli mulkin annabi dawud alaihi salatu wassalam da aka zo ina aka tafi da mulkin gidan shi sai aka zo cikin 'ya'yan shi aka zaɓo wanda ya fi ilimi kuma wanda zai gudanar aka bashi annabi suleiman